Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 21, 25 da kuma 16 masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA afrik a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma dalol FM. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio Kumasi. kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau laraba 24 ga watan janairun shekarar 2018. Ibrahim Kalmasi Garba ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labaran. Wasu tagwayen har-haren bamamai da aka ɓoye cikin motoci biyu da aka kai a bengazi na ƙasar Libya sun yi sanadiyar kashe akalla mutane 33. Akalla mutane uku ne suka mutu, kana wasu ashirin suka samu suka jikata a yau Laraba sakamakon harin da aka kai a birnin Jalalabad da ke gabashin Afghanistan. babban ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke kula da 'yancin bil'adama ya buƙaci gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da ta binciki kashin da wasu jami'an tsaro suka yi wa masu zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnatin ƙasar to kanin labaran kenan za a ji cewa amurka da najeriya sun rattaba hannu kan yarjejeniyar kare najeriya a matsayin ƙasa guda saboda abubuwan da ke faruwa a can yankinmu wato su maiduguri da sauransu za a ji cewa kuma an zargi hukumomin kasar kamaru da kuntata ma wani bangare me yasa sai dai yan ingilishi ake azabtarwa haka kuma za a ji irin faɗi tashin da ake yi a jam'iyyar apc tun bayan wasikar tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo da ya rubuta ma buhari ladan ibrahim ayo kuma na tafa da shirin sana himma ba ta garago amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. masu saurare assalamu alaikum wasu tagwayen hare-haren bambamai da aka ɓoye cikin motoci biyu da aka kai a bengazin ƙasar libya sun yi sanadiyar kashe akalla mutane 33 kano su da dama sun samu rauni a jiya talata motar farko dai ta tarwatse ne a wajen masallacin da ke unguwar da ake kira al salmani haka ita ma ta biyu a wurin da aka tada nakiyoyi da ke cikinta minti 30 bayan tashin na ta farko wannan kuma ya nuna cewa auna 'yan sanda ne da kuma masu aikin ceto da harin na biyu sai dai kawo yanzu ba wanda ya dauki alhakin kai waɗannan har-haren ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke libya ya yi allah dare da wannan harin yana cewa kaiwa farar hula hari abu ne da ya saba wa dokar zamantakewa na ƙasa da ƙasa birnin benghazi dai ya kasance birnin da aka kwashe shekaru uku ana tafka fada tsakanin masu matsanancin ra'ayin addini da kuma dakaru masu masu biyayya ga wani babban hafsan soja na kasar janar khalifa hafta wanda kusa ne har ma ya ayyana birnin a zaman wanda aka yanto tun a bara kasar libya dai ta ci gaba da kasancewa cikin rudu da damuwa bayan wato hambararren wato daɗaɗɗen shugaban kasar mamman gaddafi akalla mutane uku sun mutu kana wasu ashirin kuma sun jikata a yau dinnan laraba sakamakon wani harin da aka kai a birnin jalalabad da ke gabashin afghanistan an kai wannan harin ne a ofishin kungiyar agaji mai kula da yara da ake kira save the children da turanci atulla gayani wanda shine mai magana da yawun gwamnati a gundumar nangarhar ya ce ayar maharan sun afka ne cikin harabar ofishin bayan da wani dan unar bakin wake ya tarwatsa motar da yake ciki a bakin kofar shiga wannan wurin jami'an tsaro sun yi musayar wuta a wani tsawon lokaci da 'yan bindigar kafin a kawo ƙarshen harin sai dai gayani ya ce yanzu haka jami'an tsaro sun killace wurin jim kaɗan da kai wannan harin sayid ahmad wanda gano ne kan harin ya ce ya ga sa'ilin da wata mota ƙera toyota ta dumfari kofar da aka kai wannan harin wanda jim kaɗan kawai sai ya ji ƙarar tashin bam kana sai ya ga wasu mutane uku zuwa hudu cikin 'yan kayan sarki sun shiga cikin ginin shi ma wani wanda ya ga faruwar abin ya ce ya ga roki biyu a cikin harabar wutar da ta tashi a cikin wannan ginin na cibiyar ceton yara ta ƙasa da ƙasa ta bazu har zuwa wasu gine-ginen makwabta da ke da irin wannan wuri mai kama da wannan cibiyar su ma 'yan kwamitin ƙasar sweden da ke ƙasar afghanistan sun ce sun ga ginin ya kama da wuta sai dai kungiyar taliban da ke kasar ta afghanistan ta ce ba ta da hannu a wannan harin a cikin sakon da cibiyar ta kula da yara ta fitar ta hanyar sadarwar twitter ta ce tana cikin halin ruɗu da damuwa matuƙa kuma mambobinta suna cewa babban abin da ke damunsu shine kare ma'aikatansu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc babban ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yancin ɗan adam ya buƙaci gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da ta binciki kashin da wasu jami'an tsaro suka yi wa masu zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnatin ƙasar wakiliyar wannan gidan rediyo lisa schlein ta ce ofishin kula da 'yancin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya gargaɗi jami'an tsaro a ƙasar cewa lamarin sai ƙara ta'azzara yake yi musamman akan 'yan adawan gwamnatin shugaba joseph kabila hukumar ta ce jami'an nata na bin sawun abin da ke faruwa kuma sun samu akalla mutane shida da aka kashe kana aka ji wasu 68 rauni sakamakon irin wannan tursasa wanda jami'an tsaro ke yi wa 'yan adawa a fadan gwamnatin kasar wato kinshasa haka kuma jami'an na amfani da harsashi mai kisa a duk lokacin da su kai wa masu zanga-zanga hari yanzu haka ma dai gwamnati ta tsare mutane har 121 kana an watsa musu an watsa ma wasu hayaki na mai sa kwalla a wurare daban-daban ciki ko har da coci da ma wasu sassan kasar mai magana da yan hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ravina sadani ta ce hatta jami'an majalisar ɗinkin duniya masu sa ido a harkokin ƙasar ta jamhuriyar demokradiyyar congo su ma jami'an tsaron ba su kyale su ba sai dai domin ko suna takura musu ta ce don haka ofishin na kira ga gwamnati da ta binciki wannan lamari na amfani da ƙarfi fiye da kima da jami'an tsaron kasar ke yi a jiya talata sanatoci a nan amurka sun bayyana mabambantan ra'ayoyinsu kan abubuwa da suke fatan za su faru a kan batun shige da fice mai sarƙaƙiya kwana ɗaya bayan da aka sake buɗe harkokin gwamnati tare da alkawarin majalisar dattawa za ta ɗauki mataki don kare mutane da aka kawo su amurka tun suna yara da kuma kare kan iyakokin ƙasar. yanzu za a ci gaba da tattaunawa in ji shugaban masu rinjaye dan jam'iyyar republican mitt mcconnell na jihar kentucky ya ci gaba da cewa yau za mu buɗe wani sabon babi don haka na ƙalubalanci kowa daga cikinmu a yi amfani da wannan damar a ranar litini ne dai sanata mitch mcconnell ya ce ya ƙudiri aniyar ganin majalisar ta dattawa ta sake buɗe batun yaran nan da aka shigo da su amurka tun suna ƙanana da ma wasu batutuwa daga nan zuwa takwas ga watan gobe lokacin da za a dubi batun kasafin kuɗi wannan kalamin nasu dai su ya shi ne waɗannan kalaman nasu dai su ne suka sa wasu sanatoci 'yan jam'iyyar da har su talatin da suka, suka nuna eh, sha'awarsu game da wannan mataki da ake ƙoƙarin ɗaukawa to yanzu dai 'yan jam'iyyar republican masu rinjaye suna da kwanaki sha shida su haɗa hannu domin rubuta ƙudurin da zai sa su eh, cimma samun ƙuri'u 60 daga cikin 'yan majalisu na dattawa wajen ɗari. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon Abuja Najeriya inda Amurka da Najeriya suka rattaba hannu kan wata yarjejeniyar tsaro ta tabbatar da kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya. Hassan na kaina gare ka. Jakadan Amurka a Najeriya kenan, ambasada Stuart Samington ke magana yayin wani taron haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Najeriya akan yadda za a shawo kan matsalar tsaron cikin gida a ƙasar. Makasudin wannan yunkuri shine abin da muke ɗabbaka shi a halin yanzu a yau din nan. Ina farin cikin ganin yadda shugabannin rundunar tsaron Najeriya muka haɗu a yau wuri guda domin tattauna sha'anin tsaron Najeriya. Amurka za ta tallafa muku da abubuwan da da ta yi da ma matakan da ta ɗauka kuma ta sami nasara domin kuma ku sami nasara a nan. nigeria za ta ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya dunkulalliya haɗaɗɗiya kuma mai tsaro. Ministan harkokin cikin gidan Najeriya, Laftanar General Abdulrahman Dambazau, shi ya wakilci bangaren Najeriya a wurin taron. As peace a major Tsaro da zaman lafiya na daga cikin abin da ya sha mana kai a wannan gwamnati. Saboda haka samun nasarar wannan shiri ya ta'allaka ne a hannun mu duka baki daya. Gwamnatin Najeriya karkashin jagorancin shugaban kasa Muhammadu Buhari ta baiwa shanin tsaro muhimmancin gaske. Aliyu Ibrahim Gebi shine jagoran wannan shiri na tsaro tsakanin Amurka da Najeriya. Saboda abubuwan da ke faruwa a can yankinmu wato su Maiduguri da sauransu gwamnatin amurka sai ta yi ta ce to tana ganin halamar akwai matsalan yadda ake ta da abubuwan ake gudanar da abubuwa tsakankanin ofisoshin gwamnati ministries kenan akwai bukatan a zo a zauna a dunkule saboda a sami cimma buri in ka ba yaƙi sojoji ke cin yaƙi amma zaman lafiya tsaron cikin gida ke tabbatar da shi sosai aka samu inda za a yi da su sojojin da su masu tsaron cikin gidan yadda za a zo a haɗa kai a samu a cire kitse a wuta ita gwamnatin amerika ta shigo cikin wannan haɗaka ita wani rawa za ta taka cikin wannan haɗaka masha Allah wato ba wai a ce muna buƙatan takalma su bamu takalma ko muna buƙatan bindigogi su bamu bindigogi ba ne? a'a gyara ne na inganta ilimin kanmu da yadda muke abubuwan kanmu yanzu dai abin jira a gani shine tasirin wannan mataki da kasashen biyu suke ɗauka a halin yanzu hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hassan, to bari mu tsallaka jamhuriyar Kamaru inda tsohon shugaban ɗariƙar Katolika ta ƙasar Kiritan Tumi ya zargi gwamnatin ƙasar da ci gaba da ƙuntata ma ɓangaren Ingilishi, zargin da gwamnati ta ƙaryata. Awal Garba gare ka. tsohon shugaban limamin cocin katolika na ƙasar jamhuriyar kamaru christian tumi ya kira ga gwamnatin ƙasar da ta yi ƙoƙari na ganin cewa ta inganta hakkin bil'adama a bangaren 'yan awarin ingilishin ƙasar kan irin yadda jami'an tsaro suke musgunawa mazauna jihohin guda biyu amma kakakin gwamnatin ƙasar kuma ministan sadarwa na ƙasar kamaru isa cirma bakari ya mayar masa da martani Muna baka matsayinka kuma muna ganin cewa kai ma ɗaya ne daga cikin iyayen ƙasa. Mu dai ba ma take hakkin kowa sai dai muna buƙatan kare hakkin 'yan ƙasarmu ne daga hararen ta'addanci kuma muna neman zaman lafiya a cikin ƙasarmu duk 'yan ƙasar kamaru ba sa buƙatan a datsa ƙasar. Ko da a 'yan ɓangaren masu amfani da harshen ingilishin ma 'yan tsirare ne kaɗai suke nema a datsa ƙasar amma kashi casa'in cikin ɗari ba sa buƙatar a datsa ƙasar tamu na tambayi malam zakari a matsayinsa na masanin siyasar ƙasar kamaru ko maganar da kristan tomi ya yi wa gwamnatin ƙasar ya yi daidai kuwa eh, a gaskiya yadda yi shugaban ƙasa yake ɗaukan wannan abin ba haka ba ne kare ce sai da ƙarfi zai iya magance wannan matsalar kare manta cewa irin abubuwa ka ne yake haddasa wato yakin basasa ƙasa ko kuma yakin ƙabilanci saboda yana daga cikin ƙabilanci me yasa shi dai yan ingilishi ake asabtarwa? me yasa ba ainihin yan faransanci ba bai haka nan kuma eh, shugaban ƙasa kamata yi a matsayin sa na eh, mai tunani ya zauna ya duba wannan al'amarin kamata ya ci kira babban taro eh, taron gaggawa ma za a iya cewa saboda krisantumi ya faɗi haka sai dai da ko wasu da maganarsa ya wato ya dame su saboda su a matsayin su ba mutane ba ne masu kawo shugaban kasa shawarwari. in ba a manta ba dai a shekara 1960 ne dai majalisar ɗinkin duniya ta haɗa zaben raba gardama a kasar a bangarorin guda biyu kudanci da kuma arewacin ƙasar an da arewacin suka zaɓi zama da kasar tarayyar najeriya kudancin kuma suka zaɓi zama da kasar jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. To a gaida awal bari mu sake komawa Najeriya inda tun bayan da tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya rubuta wa shugaba Buhari wasikar shawara ta cewa ya huta a zaben shekara ta 2019 aka ci gaba da cece kuce kan wannan batun da ma wasu batutuwan a jam'iyyar APC. Nasiru Adamu Ilkaya gare ka. tamkar gobe za a gudanar da zaben 2019 a Najeriya don yadda 'yan siyasa suke ta taruka don samun makamar rikewa a zaben da za a gudanar daga Fabrairun baɗi. Mafi ɗaukar hankali shine yadda 'yan jam'iyyar APC mai mulki ba su yi walwalar da 'yan PDP suka samu ba a tsawon su na shekaru sha shida. Hakan dai kan sanya su bukatar garan bawul a gwamnati, kamar yadda ɗaya daga cikin su barista Ibrahim Rigacikun ke cewa. Babu reward mechanism a partner na APC. me wannan makarantar shine wanda suka wahala ya kamata a kyauta musu wasu jam'iyyu da suka gabata mun gani da zarar an gama zabe in kai takarar kansila ka fadi za a nemi daidai matsayin kansila a kyauta maka saboda mene ka gudu structure ɗin ka zuwa wata jam'iyya in ka yi chairman na government ne dan majalisar jiha ne dan majalisar tarayya wakili ne sanata ne ko gwamna ne in ka takara to ba za a yi daga saboda kana hakka isa kai takara hakka poster hakka primary election ka faɗi a san da structure so da ka kai ba mutum banza bane an ba mutane kara sai wanda ba su san hawa ba ba su san soka ba ya aka yi maja ya aka haɗu ake kyauta musu. Dan majalisa guda jika zaure ya yi hannun riga da matsayar Obasanjo ta kira ga shugaba Buhari kare sake takara. Yanzu 'yan Najeriya suke bukatar Buhari. Bai kamata a ce Obasanjo da ya yi shekara takwas ya zo ya yi ta kokowa ya yi ta kokowa yana neman shekara ta goma sha biyu sannan kuma yau shi ne zai ce buhari ya yi hakura shekara hudu Obasanjo tsufa ya fara kama shi saboda yana magana yana zuwa yana gaba yana baya. Hadimin shugaban kan siyasa Gambo Manzo ya ce talakawa ba su taba rabuwa da tafiyar Buhari ba. Har yanzu 'yan Najeriya sun yarda da shugabancin Muhammadu Buhari kuma suna nan suna kira da sake tsayawa takara shekara ta dubu biyu da sha tara kuma Allah ya da muna nan mu ma muna gaya masa ya tsaya shugabancin Najeriya shekara ta dubu biyu da sha tara shi ne zai kawo mana ci gaba ga abubuwan da aka fara a karasa su. Tsohon kwamishinan shari'a a jigawa zamanin PDP Yakubu AS Ruba ya ce kayan da PDP ta sha ya sa an gane gyara ba a fatar baki ake samun sa ba. Eh Allah ya kaddara wani lokacin ba za mu haɗu zaɓe ba dan kuma watakila don ko don Buhari kowa ya ɗauke shi mutum ne mai gaskiya mai tsoron Allah kuma 'yan Najeriya yawanci sun yadda cewa a wani lokacin idan Buhari ya hau cikin wata ɗaya biyu ko shekara ɗaya duk waɗannan matsalolin Najeriya za su kare sai kuma ya zama zama ba haka bane abubuwa maimakon su canja sai suka daɗa lallacewa. kuma zaben Najeriya na nana ta zaben 2019 in Allah ya kai mu zai fi na 2015 adalci da toshe duk wata kafar a ringizon ƙuri'a. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida nasu yanzu kuma bari mu ko kuma dai in za ku ɗa gefe guda Ladan Ibrahim a yawa ya gabatar mana da shiri na gaba. himma ba ta ga Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka shigo nan Amurka domin neman abin zaman gari. Idan dai masu aure na biye da mu muna tattaunawa ne da injiniya Babaji da Samuel Timoti wani ɗan asalin Najeriya mazaunin jihar Maryland. Idan masu are yana biye da mu, mun tsaya ne inda injiniya yake kokawa cewa ba a mutunta aikin hannu a gida. Yau anan za mu ɗora. Yana mutunta aiki a gida ne, aiki a gida ma donde suka yi aiki a na ke giya ma gasi akwai a zaria din akwai wani kusa da ne ana ce mai oga musa yana zama a ana ce mai wurin gaskiya ana ce mai wurin kongo aikin jaran wuta kan mota zai fito da duwayan T20 lokacin nan ko Lighthouse ne zai yi jara in ana so ka yi wani jara a cikin ganuwan nan yake na lokacin nan I find many great people. In a ce nan suke za su samu kuɗi kenan ko? Inda a nan ne inda ana aiki din a nan za mu samu kanana kanana yaro wanda they will be inspired by the job doing inda aka sa live din ne inda za ka duba youtube ne ka duba da an analyze abun an bayana abun an ware abun aikin mekaniki is inda aka aiki din zaka san cewa ba aiki da zai ya mutu ba ne. Na ce ba za ka bar wannan aikin kanikancin ba kenan tun daga ka ce za ka buɗe nan za ka buɗe gida. Ye eh, ba zan bar aikin kanikanci kanikanci na ina son tura ciki a cikin business a turn to business. To amma amma jida zai so dan shi irin wannan aikin kai ma. Da eh, akwai dana wanda suka sun so aiki din gidan kasan suna amerika ne yanzu mm. sun son america daga kanana kanana ana nuna masu ana bayyana masu eh, um, the usefulness of handwork mm, mm, ba ayyukan hannu eh. to yanzu mun dai magana da yawa akan maganan um, aikin kanikanci wanda kake yi ya ka ga rayuwa a america idan muka koma gehe muka ba aje magana aikin kanikanci ya ka ga rayuwar america yake idan ka kwatanta irin rayuwar nan da na gida? Yaruwan nan kasan mutanen nan eh, yaruwan nan da gida ne suwa sun dade sun dade da suna akan rayuwan nan suna gyara suna suna san abun kadan-kadan akan system nasu yaruwan nan jewa cewa ba kuna ba yankan baya <laughs> to in ka ce daya ne ba ƙarya ba ƙarya in ka biyu biyu ne so inda aka rage aka ije rayuwa ne in za mu ya a gida mu koma rayuwan da za mu ce mana za mu ce ma kai mu zo gobe kuma gobe gobe ne ma za mu ya zama inda mutane na suke amma muna so rayuwan gida in za mu ya kama inda wannan mutane suke yau muna, muna so a gida muna so adin kai ne muna so adin kai ba adin kai kada ba muna so kin ke adike da Hausa ne da Yorubawa ne da Nufawa ne mun samu ke. za mu ya iya yin irin raruwan Amerika. Mm. Domin adin kai ne rikin annun juna mm, shine ya kawo irin rarruwan da faɗin gaskiya da saya kan gaskiya. Shi ne, kawai kake ji abin da ya bambanta mu da su. in ka ce a waɗannan mutane zan baku wuta ka tabbata cikin karfinka ka ba su wuta ba wai za ka iya yin duka ba ka ce a wannan mutane zan ba ku a sile guda ne zan ba ku ka yi tabbatar cikin karfin ka ka ba su sile guda shi ne zai samu shi ne zai samu musamman inda nan yake to, jidar da yake yanzu da yawa wayanda suka sanka a najeriya za su ji wannan hirar da ka yi kadara wani ya kira ka ce yana son ka ba shi shawara shi ma yana son ya zo america don ya samu irin wannan rayuwar da kake magana a kai wasu irin shawarwari za ka ba su kowane shawara ne eh, na farko da za ka ba shi shawara na farko da zan ba shi ne in ya samu abun yi a gida in ya samu abun yi a gida da yana da kyau kare ezo ezo na gida me yasa domin na fi son gida hai na zo ne in zo duba inda rayuwa yake a nan ina ina ina gaya ma yara na in za su zo na za su zo na amma dai ni fa gida ba zan iya bar gida ba domin an jima kadan na yi wadadda abin da zan yi zan koma gida in an samu wanda a cikinsu wanda ina yana yin aikin shi da kyau a gida e zo na gida domin ba babanci ba babanci in ka samu abin da kana yi so wanda ya zo na gida is better off dan ka zo nan ka zo domin ka shigo nan za ka fara ne ne na gyama nan ba ba yankan baya ba keriya za ka fara ne inda muka fara me kake son ka faɗa ma mutane waɗanda ni kila ban tambaye ka ba game da rayuwa a nan america eh, a rayuwa america yana da kyau akwai wuta akwai waɗansu abu amma du a cikin kudinka ne rayuwa nan kana kana rayuwa kana biya ba kamar gida za ka ce a ah, wannan abun da zan biya ba wannan ba za a dame ka ba rayuwa nan wurin yana tafiya da kwamfuta ne rayuwa nan wurin yana tafiya kana kan kafanka ne kullum shine dabbabanci ina son gama mutanen gida su tamake mu su jara gida domin mu ma za mu koma gida. To masu aure masu iya magana suka ce lahin daɗi karewa da wannan ne kuma kawo ƙarshen shirin namu da wannan bako sai wani sati ku ji mu da wani sabon bakon yanzu a madin shi bakon namu ba injiniya ba wajen samuel timoti da Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Riga da busa shi ta riga yin fulani. Riga da busa shi riga yin fulani. Riga babu busa shi. To a gaida Ladan yanzu kuma ga saƙonnin da kuka aiko mana. Sakon farko ya fito ne daga Muhusini Sani, karamar hukumar mulkin tsafe jihar Zamfara. Ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Don Allah ku bani dama in tofa albarkacin bakina akan zungureriyar wasiƙar da shugaban ƙasar Najeriya Olusegun Obasanjo ya gabatar ga 'yan Najeriya. To hakika ni kam a ra'ayina na ce wannan bakin tayi da yayi sai dai mu ce a kai kasuwa. Saboda babu komai cikin wasikar illa kawai adawa da gwamnatin Muhammadu Buhari. duk da cewa ya riga ya manta abin da ya faru a lokacin mulkinsa sai dai kuma abin da ya sa ban ji haushi ba shine saboda ba yau ya fara ba tun daga shugaban kasa shehu shagari ya fara har zuwa yanzu da fata 'yan uwana 'yan najeriya za su yi nazari akan wannan gurguwar shawarar ta obasanjo sai sako na gaba ya ce ina kira zuwa gwamnatin mu Nijar don Allah ta kawo ƙarshen matsalar shiga yajin aiki da malaman makarantu daban-daban ke yi domin kuwa hakan wani koma baya ne ga ɓangaren ilimi a ƙasa Sako daga babaye gambo garin Tamniya a jihar da magaram Nijar. Salam VOA wasikar da Obasanjo ya aika wa shugaba Buhari akan cewa bai kamata ya sake tsayawa takara ba. Wannan ra'ayin shi ne a matsayin shi na ɗan Najeriya amma ba ra'ayin 'yan Najeriya ba. Don haka mu talakawan Najeriya muna tare da shugaba Buhari a koda yaushe don mun gamsu da jagorancin shi. Sako daga Sade Sa'idu Daura. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. muna kira gwamnatin tarayya ta taimaka domin kawo ƙarshen matsalar tsaro da ta kasa karewa a jihar zamfara daga ibrahim rabilu tsafe alzamfari a gaskiya wasikar da shugaban ƙasar najeriya olusegun obasanjo ya aiko wa shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari wannan wasiƙa ya kamata a tsaya domin a yi mata karatun ta natsu domin a duba irin tasirinta da kuma illarta domin al'umma su fahimci ma'anarta ganin cewa da yawa mutane suna danganta wannan da wata manufa da fatan allah ya mana jagora sakon haɗin gwiwa daga hamza galadima birnin kebbi shugaban ƙungiyar muryar talaka ta jihar kebbi da sani mai lange ya wuri da salisu isa fana da dr abdullahi mai maganin gargajiya gulma sai da ƙarshe sakon rulwani ibrahim landan uba unguwar dumɗe a garin uba jihar adamawa ya ce salam voa hausa ku faɗa wa 'yan majalisar najeriya cewa zaɓe mai zuwa ba fa batun fakewa a ƙarshen lemar shugaban ƙasa muhammadu buhari wannan ya wuce domin aikin ka ne kawai zai fidda kai. yanzu kuma ga ladan ibrahim a yau ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice a yau laraba ne siriya da rasha suka zargi amurka akan cewa ta share karya game da hare-haren makami mai guba a yankin yakin da ake yi a kasar siriya da cewa hakan ne ta ce hakan ne domin neman hanyar kaucewa kokarin da ake yi na ganin an kawo karshen faɗan kamfanin dillancin labaran kasar ta siriya da ake kira sana ya ɗauko sharhin da ma'aikatan harkokin wajen siriya ta yi cewa karya ne da kasafi kawai sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya yi shi da ministan harkokin wajen faransa jean yes de ledrian shi ma mukaddashin ministan harkokin wajen rasha sage lebrov ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran interfax cewa duk wani lokaci da aka samu aka samu ci gaba a fuskan zaman lafiya sai amurka ta yada kage da rahotanni marasa tushe cewa an kai harare masu da makami masu guba wasu tagwayen hare-hare na mai da aka ɓoye cikin motoci biyu da aka kai a bengazin kasar libya sun yi sanadiyar kashe akalla mutane 33 kana wasu da dama sun samu raunuka a jiya talata motar farko dai ta tarwatse ne a wajen masallacin da ke unguwar da ake kira al salmani haka ita ma motan ta biyu da aka tada nakiyoyi da ke cikinta minti talatin bayan tashin ta farkon akalla mutane uku sun mutu kana wasu ashirin suka jikata a yau laraba sakamakon wani harin da aka kai a birnin jalalabad da ke gabashin afghanistan an kokai wannan harin ne a ofishin kungiyar agaji mai kula da yara da ake kira save the children da turanci To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirin yau da gobe. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi ladan da kuma Julie Lethal Creation wacce ta haɗa mana sautin ta kuma da umarni da mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim ka almasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za mu ji ra'ayinku game da wasikar da Obasanjo ya rubuta wa Buhari cewa ya hakura a zaben shekara ta 2019. Allah ya kai mu.